الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan dogon hutu wasa-wasa kaga har wanci wajen wata biyu ko fi ma Allah kiyaye na'am na jin kitabu zakat a yabin nan a zan ne muke ko eh, babu azan to na sa wata alama dai haka ban sani ko haka na gan shi قال المصنف رحمه الله تعالى <coughs> وعن عثمان بن أبي الأعص رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ معذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم wannan hadithi daga Uthman ibn Abil As radiyallahu ta'ala anhu annahu kala yace ya rasulullah ya manzan Allah ij'alni imama qaumi ka sanya ni shugaban wato mutane na zama limamin su in jagorance su a sallah kala sai annabi ya ce anta imamuhum to kai ne limaminsu su ka je an naɗa ka liman na jama'anka wakta dibi a za'afihim amma ka yi koyi da mafi mai raunin su wato ka koyi da mai raunin cikin su wattakif mu'azzinan kuma ka riƙi mai kiran sallah la ya akhudhu ala azanihi ajaran wanda baya karban wato lada akan kiran sallan shi wanda ba zai karbi kuɗi ba ba zai nemi a biya shi ba ba wai in an bashi ba zai karba ba an gane shi ya nema ya ce ba zai ba sai an biya shi shi ake magana cewa karka ɗauki irin wannan saboda kiran sallan da zai zama babu ikhlasi kuma kiran sallah ibada ce ibada yana bukatan ikhlasi saboda haka wannan bai hana su jama'a masallaci din ko al'umman da ke eriyar su yi wani abu na mai kama da allowance haka za mu ce ba albashi ba mai kama da wani allowance ana bawa shi ladanin saboda aikin ladanci aiki ne mai wahala da kiyaye lokaci da sauransu sai zanto ba inda za ka je sai dai ka tsaya a nan gaba ɗaya tsawon wuni saboda a samu abin sai dai ko watakila ce daga safiya zuwa azahar shine ne ake samun ɗan tazara na yan awanni wanda watakila in ka ce ma za ka dinga fita a wannan lokacin to za a iya tozatar da lokacin sallah din to wannan babu laifi kamar da malamai suka bayyana amma dai kada mutum ya zama ya ce shi ne zai nemi a biya shi to shi kan kada a ɗauke shi ya yi abin nan an gane ko Na so kaga limami kuma a nan wannan hadisi yana nuna mana hadisi ne dai na farko dai sahihi ne kamar yadda ya ce rawahul khamsa akhrajul khamsa duka wayannan asabu sunan da imamu ahmad sun fitar da hadisin imamu tirmizi ya hasana shi kamar yadda ya faɗa na hasanahu turmizi hakim kuma ya inganta shi hadisi ne dai sahih bi majmu'ut turuq yana da hanyoyi da yawa wanda ya kai ga sahihun li ghairihi hasanun ne don nan da ya ce hutun mu zai ai hasanun li zatihi kenan dama hasanun li zatihi yi ruya min min aksar min turuq min tariqin to shi yake yake tarakka ila sahihin da gairi shi hasanun li zatihi an gane ko saboda haka nan yana nuna mana kenan liman in zai sallah ya dinka lura da mamu wanda suke bin sa sallah ya dinka lura da yanayin su idan akwai masu rauni a cikinsu to kada ya dinga tsawaitawa kada ya dinga tsawaitawa wannan ba zai baya hana cewa wani lokaci zai dan busa eh don a ciza a busa amma kada ya zamo yawancin lokaci tsawaitawa yake yi tunda kaga ya ce waqtadi bi afihim saboda kada a jefa ko da mutum ɗaya ne yana da rauni saboda kar a haramta masa sallan jam'in tunda in aka ja gajeren sura sallah ta yi na fata an fahimta saboda aka saboda kada haramta masa kada hana shi zuwa masallaci kamar yadda wani ya kawo kukan limamin su cewa baya zuwa sallan asuba min ajali min ajali ma yutawilu bihi lana imamuna saboda liman yana tsawaita sallah shi yasa baya zuwa subahi shi sahabin da ya ruwaito hadisi yake cewa annabi bai taba fada mai zafi ba irin rannan yayi limamin fada ce ka daina a gani ko la kuno munafirin kar ku zama masu kore mutane daga masallaci A ga ana bukatan a dinga abin nan takaitawa kuma ana abin nan so shi annabi kaga wani lokaci yana yi ya ja doguwa ya gajere haka yake a tsarin sallan shi kuma idan za ka yi sallah in ka ja doguwar sura to ruku'i ma ta zama mai tsawo sujada ma ta zama mai tsawo don ana so kada a bambanta tazara mai yawa tsakanin tsayuwa da ruku'i da sujada ana so a daidaita kusan daidaita su karibu munassawa sawa. an gane in kai gajera ma haka sai ka takaita shi ma an kai gajeren sura sai ka sai ka takaita kuma cikin ruku'i da sujada ya zama sun daidaita da tsawon tsayuwar da kai ko da tsayuwar ta fi tsawo amma kada ya zama eh, tsakanin su yayi nisa da yawa tsakanin tsayuwar ka da ruku'i ko sujada ai mun karanta hadisin abin nan ko ai ko wanda bukhari da muslim suka ruwaito cewa yadda sallah annabi sallallahu alaihi wasallam take ka gani mai sifatu salatin nabi mala albani ya kawo wannan a cikin sifatu salatin nabi yanda sallan annabi yake ana son a daidaita abin nan din hmm? ya ramaktu war salata ma annabi sallallahu wannan hadithin ke nema hadisin bukhari da muslim rauni na jiki eh, saboda kuma ma rauni na jiki ne ba wai rauni na ganda ba hmm. na kiwuya da akwai wanda shi wuya ne kawai shi ba zai iya yara gani ya dinga kuka ana tsawaita sallah amma kuma ba wai raunin jiki ne da shi ba zai je tsaya wani wuri ya fi awa a tsaye ma cikin rana yana kallon kallon da ba zai kawo masa amfanin duniya da lahira ba ko to ba irin wayannan ake duba ba masu raunin jiki ake duba saboda shi musulmi mai lafiya baya baya kokawa da yawa wajen tsayuwar sallah samun natsuwa yake ƙara yi a cikin sallah din amma wanda dama ba bai damu da addinin sosai ba dama shine yake kuka da yawa an gane ko na'am وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة wannan hadisi daga Malik ibn al huwairith radiyallahu ta'ala anhu qala yana daga cikin shi ma uh, abin nan yana daga cikin shababu sahaba eh, ko ka ce sigaru sahaba da lokacin da suka zo shekara ta tara suka zo gudun annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci shekara ta tara bayan hijira yace lokacin da suka zo wa na hannu shababa hmm. muna matasa kuma shi malik shine kaman ya fi su ma ƙananan shekaru cikin wayanda suka zo wajen annabi sassalama a shekara ta tara bayan hijira to shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wa idan hadirati salatu idan lokacin sallah yi ya halarto falyu'adhdhin lakum ahadukum ɗayan ku kira muku sallah domin lokacin da suka zauna ya ce sun yi kwana wajen ashirin da wani abu a nan tare da annabi a masallaci suna kwana a masallaci annabi ya koya musu sallah kuma suke ganin sallan a aikace to bayan nan annabi sai ya ga cewa ya lura da su akwai bukatan su koma gida kamar yadda shi maliku bin horis ne yake cewa manzan Allah ya lura da mu cewa na hannu fi shauƙin ila ahalina muna da shauƙin koma gun mu. saboda ya ga mun daɗe to wannan shine malamai suke cewa shugaba ya kamata ya dinga lura da yanayin wayanda yake jagoranta da halin da suke ciki wallo abun ba sai sun yi kuka ba yana zai fahimta psychologically zai fahimta ga ya kamata a yi kaza sai ya yi na fata an fahimta saboda haka ya ce su koma su tafi gida idan lokacin sallah ya yi Eh, ɗayan su ya bada sallah su kuma na ɗaya kira musu sallah kafin su isa gida lokacin sallah ya musu kuma sun isa gida ma su na ɗaya duk lokacin sallah ya kira musu sallah kaga ladanci ana naɗa ladanci kenan yana da muhimmanci wajen a naɗa ladan a masallaci a ayyana wani mutum wanda shine zai dinga kiran sallah akhrajahu sab'a bakwai suka ruwaito shi malamai bakwai a cikin wayan da ya ambata duk da akwai wasu ma daga cikin wayan da suka ruwaito hadisin amma dai akwai nan bakwai din bukhari muslim uh, asabu sunan da kuma imam ahmad su bakwai dukan sun ruwaito wannan hadisi gabaki ke ɗayan su da tsawon shi amma wasu sun ruwaito shi daga jere a cikin shi ne imamul bukhari ya kawo cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli arwayan bukhari haka imamu ahmad shi kuma ya ce kamata rauni usalli so kaga bukhari ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli wa idza hadarat ha gani ko ah, hadarat sala falyu'adhin ahadukum falyu'adhin lakum ahadukum kaga wata ruwayan imamu ahmad sai ce sallu kama rauni usalli kalbaga ya ce kamata rauni bukari kuma ya ce kama ra'aitu muni yadda kuka gani kuka ganna yi a wannan ruwaya amal ya ce kama rauni yadda kuka ganna yi in haka za ku istimrariyan yadda nake yin haka kuma za ku ci gaba da yi an fahimta so kaga dole mutum ya nemi yadda annabi yake sallah yadda yake azumi yadda yake zakka yadda yake kaza ya koya wannan shine ah, addinin mutum zai zama ya karbo Allah shi da wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal an karbo daga jabir ibn abdullahi al-ansari radiyallahu an yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal Wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da bilal kun ji na ce wai ko <laughs> shine sai ce idza azanta idan za ka yi kiran sallah fatarassal to ka yi a hankali shine tarassal albi ta'uda asalin tarassal daga arrislu arrislu bi kasirin ra yanzu aka ce arrislu da arrusulu aga rusulu manzanni jami'in rasul arrislu shine at-ta'uda yin bin abu sannu sannu a hankali hankali wato kada a yi da sauri sauri kamar yadda ake kama a yi shi daki daki ɗaya bayan ɗaya kenan shine ar-rislu shine asalin ma shine daga nan daga tarassala ya tarassalu tarassulan wa huwa min al min al kalima ar-risl asalin tushen kalmar daga ar-rislu bi kasrin ra an gane ko sai ya ce wa idza aqamta idan kuma zaka yi kiran sallah an iqama fahdur kai da sauri eh da sauri sauri shine fahdur ai bi sur'a shine fahdur ai fasra kai da gaggawa kada ya zama kamar kiran sallah din kiran sallah hankali hankali shi kuma ikama kadan kadan wato da sauri sauri kai waje albaina a zanika wai ikamatika ka sanya tsakanin kiran ka da ka kadara ma ya furugul akilu min akilihi gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin abincinsa wato wai tazaran da zai zama tsakanin interval tsakanin kiran sallah da ikama a tare sallah aka kiran sallah a jinkirta kafin a tare ikama gwargwado yadda mai cin abinci zai gama cin abinci amma wannan hadithi ne munkar hadith munkar layi yuhtajju bihi an gane ko hadisi ne munkar nan ya ce rawahu at-tirmidhi kuma tirmidhin ma a afahu hmm. turmuzi ma ya da'afa shi illan hadisin shine wato abin nan munkar ne hadisin munkar a gani can a cikin isnadin akwai wani rawi da suke ce masa abdul mun'im ya annafi isnadin hadis abdul mun'im fa huwa majhul a gani saboda haka hadisi ne munkar da inganta ba saboda haka ba a kafa hujja da shi amma dai kiran sallah dama ana yin sa ne ba da gaggawa ba sai dai dalilin da ake abin nan ba da wannan ruwayar ba walahu ailit tirmizi yana da wata ruwayar kuma shi turmuzi da ya ruwaito a cikin tirmizi sunan dinsa an abi ta radiyallahu anhu daga abu hurera radiyallahu ta'ala anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi ya ce la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un ba ba ba mai kiran sallah sai mai alwala kada kada ya kira sallah sai mai alwala wato wanda ba shi da alwala kada ya kira sallah shi ma wannan hadisi ne da'if bilin qita da ifun ish bilinqita hmm. al-inqita baina man wa man baina al-imam az muhammad bin muslim ibn shihab az-zuhri haka imam zuhuri, zuhri imamun ne thiqatun jalil ko thabt malamin imamu malik ne walakin hmm. walakinahu lam suma min abi hurera, ya ji daga wasu daga cikin sahabbai amma ibu huraira ba su taba haduwa da zuhuri ba so durwa da kaga an ce an zuhuri an abi huraira anin nabi sallama fa huwa munqati bai ganta ba kamar abdul jabbar ne an wa'il Ibnu hujr kaga babansa ne amma bai taba jin hadisin bakinsa ba abdul jabbar ibn wa'il Ibnu hujr wato wa'il ibn hujur yana daga cikin sahabbai shi wa'il ibn hujur yana daga cikin mutaakhirul islam asalinsa al-hadrami shi ake ce masa wa'il ibn hujur al-hadrami mutumin hadramaut ne can kasar yaman daga can ya zo nan madina ya karbi musulunci to lokacin da ya zo ya karbi musulunci shi abdul jabbar yana karami amma ya zo da akwai dan akwai wan abdul jabbar din alkama to ibn wa'il shi kan sami amin abi an ka an ce abdul jabbar an wa'il an rasulullahi fa huwa munqati lianna wa domin shi jabbar lam sami amin abi bai ji daga babansa ba shi kuma alkama ya ji daga babansa to haka nan imamu zuhuri shi kaga ma bara ka ce ba dan habura ta bane ko yau amma ba su ba bai kuma ji hadisin sa ba lalle akwai wasida to waye wasidan la nadiri man huwa domin wasidan ko dai ya zama tabi'i ne ko kuma sahabin nan ko tabi'i ne tabi'i ne tabi'in kuma ko dai da ifi ne ko ba da ifi ba da ifi ne ko thika nake son ce na ba ta fahimta tun da dai an ambaci sahabin ai shine abu horera to amma shi abu shi abun nan zuhuri bai ji daga abu huraira ba to lalle akwai wani tabi'i tunda ka san akan akan yi ruwaya tabi'i an tabi'i an sahabi ko to wannan bai tabbata ya ji daga abu huraira ba saboda haka shi yasa hadisi ne munqati'un ifun du'ifal hadith bin kita Bayna zuhuri wa abi huraira saboda bai ji daga gare shi ba na sai ce an ziyad ibn al-harith kuma tirmizi dai har yanzu yana da ruwaya shine lahu ailit tirmizi yana da ruwaya an ziyad ibn al-harith al-adawi al-adai abin nan as-sudai ana ce masa ziyad ibn al-harith as-sudai radiyallahu ta'ala anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace wa man adzana fa huwa yuqimu faman azana wa huwa yuqimu duk wanda ya kira sallah to shi zai yi kama wanda ya kiran sallah to shine zai yi kama ba wani ba wanda bai kiran sallah ba amma wannan kuma shi ma yace wa da'afahu aidan ya da'afa shi kuma har yanzu da me ya da'afa shi bi da'afi ahadi ruwatihi ah. shi kuma domin daga Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi aka rawaito hadisin an ziyad ibn nu'aym al-hadrami an ziyad ibn haris al-sudai radiyallahu anhu rajin suna yanzu ziyad ziyad ziyad ziyad ziyad <laughs> eh, sai dai kawai shi wanda aka soki hadisin saboda shi shine abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi wanda ake ce masa al-ifriqi abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi shi ya an ziyad an gane ibn nu'aym al-hadrami shi ziyad ibn nu'aym al-hadrami thika tun thabt amma illar daga abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi ne arrawi an ziyad ibn nu'aym an gane ko shine kawai shine illan hadisin saboda haka hadisi ne kuma hadisi ne da'iful isnad haka shi ma kenan babu dalili akan haka kenan cewa dole wanda ya kira sallah shi zai yi kama yana za iya wani zai iya kiran sallah wani kuma ya tada ya kama amma abin da yake shine yafi abin nan in aka nada ladani musamman to haka shi ya kira sallah shine yake da hakkin ya zo ya kira ya yi kama eh ina fata an fahimta amma misali a ce a dan din bayanan kaga sai wani ya kira ya yi kama din gashi liman ya zo a ga wura dinga jira don ba a jiran lada sai dai a jira liman an gane ko so hada hadithun za'ifun aidan wali abi dawud abu dawud yana da wata riwaya fi hadithi abdullahi bin zaidin a hadisin abdullahi bin zaid wannan wanda ya mafarkin nan na kiran sallah annahu qala shi kuma abdullahi ibn zaid sahabi ne radiyallahu anhu annahu qala ya ce ana ra'aituhu ya'ani al'adhan aini ne na ga mafarkin kiran sallah din yana nufin ya ga kiran sallah cikin mafarki shine yace ya'ani al'azan. ra'aituhu ai ra'aitu ru'ya na ga ni ne ni ne nayi mafarkin ganin kiran sallan ai har nazo na ga annabi don haka ni ne zan kira sallah kamar yana bukatan shi yayi kira a shi ya kira sallah kenan kun san a can ruwaya da muka annabi ya ce da shi abdullahi bin zaid ya koya wa bilal shi bilal ya kiran sallah domin annahu an da min ka sautan don ya fi ka sauti eh, sauti mai daɗi kuma mai loud abin nan ana so mai murya dama sosai mai sauti to shi abdullahi bin zaid bai da sauti irin na bilal saboda haka sai annabi ya ce bilal ya abin nan to a wannan ruwayar sai abdullahi bin zai sai ya ce na ga ni na ga mafarkin na ni na mafarki wa ana kuntu uridu kuma ni nake ni na kasance ina so na zama mai kiran sallah saboda ni ne na gani ni ne mafarki don haka ni za a nada an gane sai ce kala fa aqimanta sai annabi ya ce a kai kai kiran sallah kai kama bilal in yi kiran sallah kai sai kai kama wa fihi da'afun aidan kai ma ka san daga jin wannan munkar ne <laughs> ai ba sa ja da ba sa ja ja da annabi in annabi yace kaza shikenan sallama suke wannan shine abin nan sifar sahabbai wannan kamar shi yana ja kenan to annabi ya ce bilal ya yi kiran sallah shi kuma ya ce a ai ni ne mafarki ya ni ina so na yi kiran sallah kamar yana ja da annabi kenan <laughs> an gane ko so wannan hadisi ne shi ma ifun lam yasah me illan hadisin sun ce hadisin an rawaito daga Hamad ibn Khalid an Muhammad bin Amr an Muhammad bin Abdullah an ammihi Abdullah ibn Zaid so Muhammad ibn Abdullah shine illan hadisin wa huwa majhul shi Muhammad bin Abdullah bin Zaid kaga shi ma dan sahabi ne amma innahu majhul duk wanda suka rito hadisin daga Abdullah bin Zaid da ba Muhammad din ba sabanin abin da shi ya kawo kuma shi majhul ne min alin zalika alhadis munkar hadisi ne da'ifi da wannan lafazin na ba ta fahimta so shi Muhammad bin Abdullah bin Zaid innahu majhul ba dan Abdullahi ba kai dan min shi Abdullahi amin sa ne hammin shi uh, muhammad bin abdullahi ne an gane ko saboda haka wannan hadisi ne da'ifun bittifak bi hadha lafz da'ifun ahli hadith an gane ko shi yasa ma shi ma ibnu hajar kaga ya fada ya ce wa fihi da'afun aidan akwai rauni a cikin wannan hadisin shine wajahin raunin saboda me saboda shi muhammad ibnu abdullahi innahu majhul wa qad taraba fihi وقد اضطرب هذا وتا إلر ما كما بعد كونه مجهولا قد اضطرب كما اضطرب في إسناد الحديث يا يا يا اضطرابي wato ya ka kawo ya wani lokaci ya faɗi wannan ya faɗi kaza ya dinga kawo sabani a cikin mutum in aka tambaye shi sai ya faɗi wani abu daban wani lokaci ya faɗi wani abu sabani abin da ya faɗa jiya ittirab kenan sai ya ce hadi hadha hadithun muttarab ko muttarik an gane wanda akwai ikhtilaf a cikin sa kenan akwai sabani hmm, to kaga wannan hadisi kenan a takaice dai bai inganta ba shi ma ka yau hadisan namu <laughs> guda ɗaya ne ya tsira wa an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almu'adhdhinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamati rawahu ibn adiyin wa da'afahu wannan hadisin kuma shi ma kaga daga Abu Hurairah a rawaito cewa manzo Allah wai ya ce al mu'adhdhinu amlaku bil adhan wai mai kiran sallah shine ladan kenan shi yafi ma shine wato yake mallakan kiran sallah shi yake da mallaka na kiran sallah ba wanda zai iya sai kira sallah sai shi wal eh shike da iko wal imamu shi liman kuma amlaku bil ikama shike da iko da ikama shine zai shi yake da dama ya ikama don haka zai iya yin ikaman da kansa in ka je eh, shi da kansa ba sai ikama yanzu ka je saudiya mafi yawan masallatai mafi yawan masallatan banda haramai ne a cikin a masallatan unguwanni da cikin unguwa za a ga liman ne yake ikama Mhm. liman ya zo kawai da liman ya zo kawai zai yana zuwa zai zai dama ga lasbikan kawai sai sai ta rika sai kuma ya ce istaqimu wa tadilu dilo. <laughs> ya kabara haka suke yi yawanci masallaci a cikin gari saboda ni yawanci masallacin da na shiga haka nake gani suke yi shi limamin shi ne yake yin kama to watakila wannan hadisi suka dogara da shi eh akwai sanda na yi yunkurin kamar na son tambayi wani limamin da ya zo ya yi da aka ga sun ce don allah wannan na aka samu haka to amma kuma sai aka mantar da ni da aka gama don za mu yi akwai za a yi samina akwai malamin zai zo ya abin na ana idarwa dama da shi aka yi sallah ba mu sani ba ma shi ya zo da shi aka yi sallah ma wajen kuma a wurin za a yi ana gama kawai sai taso sai zo ya zauna zai ba da lacca to shi yasa gaba daya sai aka sha'afa na shagalama da na tambaye shi ji na ne yana iya kuma wannan shine hujjan wal amla qabil iqama amma kuma a haramaini bara ladan ne yake kiran sallah a haramaini shi yake yin kama nake so in ce ladan yake yin kama a gani a makka da madina gaba daya kuma abin da yake zahiri lokacin annabi ma haka ne lokacin abubakar ma haka umar usman don haka ne hmm? to sai dai wannan hadisin kun ga dai da ifi ne hmm. ibn adi ya ruwaito shi da wannan lafazin kuma da ifi ne hadisin bai ganta ba a cikin sanadinsa sun ce a sanadin shi ibn adi akwai sharik ibn abdullahi al-qadi sharik ibn abdullahi al-qadi fi isnadil hadith a gani shi kuma Ul hifz shi sharik ibn abdullahi al-qadi a gani annaka'i shi ake cewa annaka'i al-kufi asalinsa mutumin kufa ne yana daga ana jifansa yana cewa shi ma yana cikin innahu shi'iyun shi'iyun ne ba irin shi'an ta na yan iskan ba eh ba shi'an yan iska ba ba su zagin sabai su ba su zagin sabai su shi'a su shine tafdilu ali ala uthman la yufaddiluna ali aliyan ala ababakar ala abubakar wala umar inma yufaddiluna aliyan ala usman nan ne shi'ar eh duk wanda wayanan ruwa galibin su shi'a amma kaji an ce shi'iyyun muhtarik a cikin ruwa akwai su masu zagin abun nan irin su Jabir ibn Yazid al-Jufi aga ana cewa Jabir ibn Yazid al-Jufi wannan innahu shi'iyyun muhtarikun wa huwa mimman azhara sabba abubakar wa umar kaga irin su yan shi'a ne dama wannan rawafit wanda su mutanen banza ne ka gani amma su waɗannan irin shi'an da suke kenan kawai akwai wani mutum da ya zo yake masa magana ya ce me za ka ce wani dan shi'a ne a kufan ya samu abdullahi ibn sharik ibn abdullahi kadi sai ke cewa ma za ta kulu fi abi umar sai fa'athna alaihima hmm. ya bi su hmm. ya ce ah, abubakar ne siddiq sai na abubakar a siddiq sai ce an ta taƙun lahu siddiq wa an ta shi'iyun ya za ka ce masa siddiq kuma kana dan shi'a kaga shi wancan ashe dan iskan shi'a ne shi shi wanda yazo yake masa tambaya sai ce don me bazan ce masa bazan ce masa siddiq ba bayan wanda ya fi ne ya fi ka ya kira shi siddiqu <laughs> tafarraka eh a gani ya ce da kunne na sami'tu bi azunaya hataini aliyan ala hadhal mimbar a kufa ke kenan yake wannan mimbarin na wannan na ji da kunne na naji aliyu bin abi ya yabe su eh ya yabi abubakar da umar tabi'i ne ya yabi abubakar da umar don mai ba zan yabi abubakar da umar ba inda yana dan shi'a ai dan shi'a amma ya ce masa al-shi'iyul haqiqi huwa alladhi yuthni ala ala abi bakr wa umar dan shi'a an kware ma shi yake yabon abubakar da umar <laughs> kaga shi'a annaza ba ta suka bace wanda za a soke shi ba sai dai kawai shi ya samu matsala tunda aka nada shi alkali shi yasa suke ce masa alqadi shariq ibn abdullahi alqadi an-nakhai al-kufi alqadi alqali akan da sai ya samu matsala kamar abdullahi ibn lahi'a kaga ihtaraka ihtaraka kutubuhu littafansa ne a gobara aka yi masa labirari a gidansa sa duk ya kone da littafansa gaba ɗaya da marwiyatu duk a ciki don haka sai ya samu ikhtilat Eh, shi yasa ba kowa ke ba kowace ruwa ke karba wata inda akwai abdullahi ibn lahi'a a cikin isnadi ba karbar ruwa sai dai idan abdullahi ibn mubarak ya ruwaito daga abdullahi ibn mubarak ko abdullahi ibn wahab suka ruwa daga daga daga abdullahi ibn lahi'a to hadisi ne sasan ingantacce ne akwai wasu abadila wajen mutum akwai wani malami da ya tattara su sun kai wajen mutum tara wanda in suka yi ruwaya daga abdullahi bin a to hadisi ne mustaqim don su sun yi sun ruwaici hadisi a wurinsa kabbala maktabati Shi ne kaga inda abin nan shi yasa an dai in ga ka kaga wanda ya ruwaya daga abdullahi bin lahiya in ɗaya daga cikin nan ne to ba matsala amma in ba ɗaya daga cikin su ba to akwai matsala saboda haka wannan hadisi ne da ifi bai inganta ba an gane ko wanda tabbata akwai ruwaya ta zo daga aliyu shine wanda na kasa da ya ce walil bai haƙi na hawuhu bai haƙi yana da ruwaya makamancin wannan bai haƙi an aliyin min kauli daga aliyu daga a maganarsa aliyu ne ya faɗa sahha mawqufan ala ali na ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sahha mawqufan amma lam yasihha marfu'an marfu'i daga annabi bai inganta ba amma aliyu ya tabbata ya faɗa shi kuma aliyu bai danganta da annabi ba kaga istihadin sa ne yayi haka tunda ya faɗi haka babu wani abu za a iya yin amfani da haka din kenan amma ya zamo itimadan ala fatwa ali bin abi talib ba ya rafa insa zuwa ga annabi ba zuwa ga aliyu ne kawai hadisin ya tsaya kan aliyu kamar yadda shi bai haƙi ya ruwaito da waninsa bai haƙin ya ruwaito shi shi riwayan bai haƙi shi ma kamar wannan riwaya ne na cikin littafi al-mu'adhdhin amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqama amma akwai riwaya da ta inganta daga annabi sallallahu ba da wannan akwai riwaya ta inganta daga annabi hadisin Abu Hurairah da Aisha da Abu uh, da wane ne Ibnu Umar sun ruwaito hadisi da Abu Umama duka wayannan sun ruwaito hadisin kamar yadda tirmizi da wani sun waito hadisin da abu dawud hadisi ne sahihi na ga mala albani ya sa hashi a cikin sahihu abu dawud kuma ya sa hashi a cikin irwa ulkalil da lafazin cewa al'imamu daminun al'imamu daminun wal mu'addinu mu'taminun kaga inama wasafar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mu'adhdhinina bil amana hmm. wannan ya tabbata imam daminun wato abinda da ake cewa damin shine kaman ka ce garanto Eh, wanda yake tsaya maka tsayawa a madadinka wato mai lamuni kamar liman shi yake lamunce muku addininku kamar ya tsaya muku ne a gaban addini shi ya lamunce muku wannan addini sallan da za a yi kaga liman da ake bi kamar kaga kamar ana cewa liman shine ya dauki abin nan dinku addinin ku shi ya lamunce muku addini shi ake bi sallah shi yake jagoranci mu'azzin kuma mu'taminun mai amana ne shine mu'taminun wanda aka amince ma to mai amana ka gani shi ne liman kaman ya dauke ta da za ka bar wasu abubuwa a sallah kana bin liman kana bin liman kaga goda kai rakonwa ne ma mutukan rakonwa bai zama ka taba farilla bane to liman ya dauke kaga ya zama dami kaga wannan kawai ya tabbata manfu'an ilan nabi al imamu daminun هذا مرفوع إلى النبي من حديث أبي هريرة وعائشة وأبي أمامة الباهلي وابن عمر كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما أخرجه أبو داود والترمذي هذا سنكاو ونا har ma annabi ma yayi musu ma addu'a ya ce Allahumma rashidil a'imma wastaghfir lil mu'adhdhini kai Allahu akbar ka gani ba na galiman dai na gan shi ga wani can ma yawwa limamai yawwa ga wani nan ma kaga limamai annabi cewa yi Allahumma rshid al'a'imma ka shiryar da limamai Allahumma amin annabi ne addu'a sai ce wastaghfir gafir lil mu'adhdhinin ka gafarta wa masu ta'azi masu kiran sallah ana bayyana eh? mamu to ai tunda tunda sun zama ai su ai tunda in kuka bi liman din ai shikenan kaga limamin ma ba in ba ahlus sunna bane ai addu'a ba za shafe shi ba a imma da suke yin sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam suke koyi da sunna annabi su ake nufi ai kaza annabi dai da su yake su yake roƙa ma addu'a a gani tunda in dai aka karbi sallar liman kai ma ka bi kai sallah daidai kana da gida lafiyayye tare da za a tashe ku tare da kuke in ba ku ya eh? <laughs> zama liman ba ai kun dai liman da ya zo ko an yi sallah baya nan ya zo zai yi sallah ba mai risala za mu zo bijin risala ko mun karanta ne ma ban sani ba mun karanta a ga ya ce ko shi ya sallah shi kadai ma ya sallah <laughs> Eh, a matsayin jama'a ne shi liman ai liman matsayi ne hububufa <laughs> wa an anas radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqama rawahu an-nasa'i wa sahibnu khuzaimah wannan hadisi daga Anas dan Maliku radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuraddu du'a ba a mayar da addu'a bainal adhan wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama idan aka yi kiran sallah kafin a tare iqama wannan tsakanin kai addu'a Allah zai karba yana daga cikin mawadi'u istijabati du'a wannan hadisi ne sahih hadisi ne ingantacce sai ce wa an jabir radiyallahu anhu an karɓo kuma wani hadisi daga jabir Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah yace ce man qala hina yasma'un nida'a duk wanda ya faɗa lokacin da yake jin kiran sallah ya faɗi bayan ya yi kiran sallah ke an kiran sallah ya kwaikwayi liman abin nan ladan an gama kiran sallah to sai ya faɗi wannan addu'a ya karanta ta Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته iyanan ne addu'ar to in ta ya faɗi wannan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama so wannan ita ce ingantacciya Allahumma rabba hadhi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakkiya cikakkiyar kira na sallah kenan wa salatil qa'ima da sallah da za a tsayar da ita ati muhammadin alwasila ta bai wa annai muhammadu wasila wannan wasila wannan matsayi da daraja wani matsayi ne wanda za a ba wa mutum za a ba wani mutum guda ɗaya a lahira duk mutane gaba ɗaya mutum ɗaya za a ba wannan matsayin shi na annabi yake cewa wa arju ana kuna ana huwa shi yasa yake cewa a gani ko ku taya ni addu'a kaji shi ne fa da ya ce arju an akuna ana huwa ni ne wannan mutum ina fatan ya zama ni ne za a bai wannan matsayin kuma huwa huwa saboda tawazu'u na manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku taya ni addu'a kaga idan kai wa annabi addu'a ta wannan wasila din wannan din to kai kana da daraja a gurin Allah subhanahu wataala ta da cewa Allah shi zai bai wa din annabi kuma yana kudayin kai ta yi masa addu'a din ku duk kai wannan addu'a za a kara maka daraja da lada da matsayi a gurin Allah ai wasila ati muhammadin wasilata, wal fadila da daraja allazi wata wanda ka yi alkawari wa ba'athu maqaman mahmudan kai wa ba'athu maqaman mahmudan ka tayar da shi a matsayi abin yabo allazi wa'atahu wanda ka yi masa alkawari to mutu ya faɗi haka shi ne ya ce hallar da hu shafa'ati ceto na zai tabbata gare shi ai sabata lahu zai tabbata gare shi yau malkiyamati ranar alkiyama a macen da ake karawa abin nan wadardatin rafi'a hiya ziyada shazza eh, ziyada ce shazza babu ta da kuma innaka la tukhliful mi'at a ƙarshe don wuri biyu ne aka yi ziyada a wata ruwaya ziyada Ziyada ta ne shadda shaddan ba su inganta ba an gane ba ita ta ce ati muhammadin wasilata wal fadilata da kuma wa darajatin rafi'a wannan darajatin rafi'a din bai inganta ba sannan naka la tukhlifu al mi'at na karshe bai inganta ba shi da'ifi ne an gane ba akhrajahu al arba'atu mutum hudu suka fitar da wannan hadisi ashabu sunan kenan ashabu sunan sune suka fitar da wannan hadisi ingantacce eh yawa to ya eh, akwai shi ai ba kari bane hadisi ne mai zaman kan shi ma hadisi ne zaman ka karanta wannan sai karanta wancan eh bare kuwa hmm. wajen hadisin la yuraddu bi'a bayan azan hmm. akwai sharaɗin har sai ka bi tafiyar azkar na tun yana kiran sallah sannan in ya gama kai salatu annabi kai ya radit billahi rabba kai wannan kuma eh dama ai wancan wancan dama haka za ka yi lokacin da aka gama kiran sallah sai kai salatin annabi in kai salatin annabi sai kai wannan addu'a Fatima wadan wasilatul fadila wannan idan ka gama to shine sai kai addu'ar da kake bukata Eh, wannan dama azkar ne da shari'a ta koyar da kai cewa an kai kiran sallah zaka yi su zaka yi salatin annabi tukuna don yana ana kana gama koyo mai kiran sallah salatin annabi zaka yi kafin kai wannan kafin kai sai kai salatin annabi salatu ibrahimiya sai allahumma rabb hadhihi da'wati tamma daga nan kuma rajitu sai za ka yi sa rajitu billahi rabban din kai sannan sai kai addu'a kuma zaka da kake da bukata a gurin Allah duniya da lahira Fikihu ne ko? Eh. Cewa jawo ne mai sallah, shi wannan mai kira sallah ko? Ya akwai lada ne. Wani kuma zai ga masallaci na sa wani ga yanzu ya shi mai kiran shi ladan ai shi ya san waye cancanta. Saboda shi ya san kowa da kowa. Shi ladan. shi yasa shi aka ba wannan dama shi yasa annabi sallallahu alaihi da ya tashi zai tafi anguwa yayi sallah azhar da mutane mun karanta hadisin a ina jin a cikin bukhari ne a cikin sahih bukhari ya ruwaito shi zai tafi unguwa sulhu cikin banu amr saboda haka sai ya ce da bilal idza hana waqtu salah fa'amur ababakarin falusalli bin nas haka annabi ga bilal in lokacin sallah yayi kai bilal ka umarci abubakar ka ce da abubakar ya da sallah so saboda shi ladan shi yake da haƙƙin ya abin nan shi ne mai wannan dama to ka gani a yanzu kuma kaga liman kuma babu laifi zai iya gaya zai iya faɗa in babu na'ibinsa in ba wani to wani yana nan yi sallah ya gaya wa ladan haka sai in wani yana na a wurin in ba ban nan ba na'ibi to wani ya yi sallah yana dama ya faɗa masa kuma shi din ya kamata ya shiga ya yi sallah shi kuma ladan in babu ma abin nan ya ga cewa bai ga wanda ya gamsu da shi ba kawai shi sai ya shiga ya iya <laughs> eh? an lena abin ne mutane ai shi yasa addinin ma gaba ɗaya ka tokar ma fa arena yake a gun mutane ba ma wai wannan wani wannan wani bangare ne ma addinin ai addinin ma gaba ɗayan su arena yake a gun mutane shi yasa bayan da za a samu bayan da Allah zai taimaki mutane bayan sun sun wulakanta addini ne a gani Allah sauri